ɗazu mun samu matsalar network amma yanzu insha Allahu na ga yayi daidai kamar yadda kuka gani topic ne zan gabatar ɗan takaitacce ta hanyar sa murya ta ɗaya ko bidiyo na ɗaya daga cikin manya-manyan malama cikin tafiyar sunna jajirtacce wanda ke da haddar abubuwa ɗan baiwa shine malam alkasim hotoro akwai wani ɗan ta'aliki da ya yi ko kuma tambaya da aka yi masa dangane da wannan mas'ala ta ɗaukar hoto insha Allahu zan sa shi in yi bayani ya gama bayani sannan sai in yi ta'aliki kan maganarsa sa'annan kuma na ba da dama ga waɗanda za su yi kira gashi insha Allahu zan fara samu muku ku ji maganarsa sannan sai in biyo ta da sharhi insha Allah sannan sai mu duba abin ga maganar tasa to mas'ala ta hoto mas'ala ce ijtihadiyya eh, wasu malamai suna ganin cewa haramun ne kai sai yin hoto in ba wanda yake min babi darura ba wanda daga cikinsu akwai a ah, shekul albani rahimahullah ya tafi akan wannan kamar yadda yake a littafinsa ghayatul maram fi a ahadith halal wal haram yana daga cikin wuraren da yi wa shi a shek ismail kardawi gyara da kuma littafinsa adabul zafaf shine daidai eh, da yi wa zayin din fataha ba zifaf ba Adabu zafaf wannan ya ce Ah, mai inganci to haka ah, sheik abdulaziz bin baz eh, shi ma abin da yake kai kenan kamar da yake majamu fatawa wa makalat wuya nasa har ma daga cikin malaman da suke karkatattu kamar ah, sheik mamman ali as-sabuni littafinsa rawa'iul bayan في تفسير آيات الأحكام آه، سورة سبا تشيما بن دي فلن الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء ومن محاربة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر توجم تماثيل دي كاغيشو نهو تويازو وهكا آه، الشيخ الألامة صالح الفوزان شيبا بني تفاقي كنا اللي تافن سا نقد الحلال والحرام واني شي اللي تافن آه، يوسف القرضاوي هناك الشيخ آه، ابن عثيمين الشرح رياض الصالحين لكما مجموع رسائل وفتاوى الشيخ ابن عثيمين to shi a shirin yadda salihin ya yi magana cewa kaman kun haɗu da mutane kun aikata wani aiki na alkhairi tare da su to kuma kun zo za ku rabu kuma babu tabbacin za a ƙara haɗuwa a nan gaba to ya ce domin tuna junanku wanda wannan zai bayu kuna tuna wannan alkhairin haka sai zama sababin mai zaburarwa ah, wajen ci gaba da wannan aiki na alkhairi ya ce to ta wannan fuska kun iya yin hoto sai ku aje da yana kowannan ku yayin da ya ɗauko hoton ya gani zai tana wannan abin da aka yi na alkhairi wanda ya haɗa kuɗin to wannan sai zanto ya zaburar da shi to wannan shawar ya salihin ah, ya yi wannan magana ta wannan fuska ne kenan kaga a bisa wannan ta sa in ba ta wannan fiskar ba to shi ma ya taba akan kada yi to wannan fiskar kenan fiska ta biyu kuma wasu malaman suna ganin cewa yin hoton babu laifi to amma idan ya zama hoto ne ba ba wai ya zama an ne da shi ko da shi ba kamar yadda yake faruwa a yanzu Eh, dukkan haduwa a ko'ina sai a ce sai an yi hoto a daga waya a yi hoto a tura can a tura can har ma wajen harkar ibada kaga mutum ya je umara ko yana tsawafi ko yana karanta qur'ani kaga ya yi hoto yana yana turawa wannan ba da ba ne ba da ba ne to da ire-iren waɗannan abubuwa da da yawa za ga wasu eh, da dama wasu ma za ka tarar ustazai ne masu wa'azi ne za ga sun fada cikin wannan kuskuren cikin wannan barrar to suka ce amma in na bukata ne na kauna an haɗu a yi dan farin ciki da murna to suka ce babu laifi amma kar ya zanto ya yi yawa to akwai malaman da su ah, suke ganin wannan daga ciki akwai ashek hamadun al-ansari wanda ɗansa abdul awwal ya kawo a littafinsa al majamua fi tarjamat al'allama hamadin ya kawo cewa an bawa wa babansa shi kashi hamad al'ansari fatawa game da hoto to amma sai ya zanto bai ba da amsa a kai sai labari ya zo masa akan cewa ibn usaimin ya ba da fatawar cewa an iya yin hoto din gani yin hoto na kyamara ba zai shiga cikin hoto wanda waɗancan hadisai suka zo da bayanin haramci a kansa ba da haka sai ba da dama bisa fuskar da na ambata muku to sai yake cewa shi ma wannan ita ce matsayarsa cewa hoto na kyamara ba zai shiga ciki ba ya ce amma abin da ya sa bai ba da fatawa da halacci ya ce saboda ya ga ulama'un mamlaka malaman saudiya suna ba da fito cewa bai halatta to shi yasa wannan sai ya ja bakin sa bayan wannan fito kaga malamai kenan wanda suka san addini kan su kawo rudu da fauda cikin al'umma yace to yanzu da aka ce ibnu usaimin ya bude wata yar kofa to sai fito ce daman wannan shine shi fahimtar sa shine matsayinsa shine abin da yake kai an gane da kyau to a wannan kenan waɗancan kuma suna gani a'a in ya zama nan larura ne kamar passport id card da sauransu wani abin da ya zama dole sai da hoto to su ma sun ce babu laifi za ka yi tunda Allah ce wa qad fassala kuma harrama alaikum illa ma dhurirtum ilay daga illa ma dhurirtum ilay to daga naka samu mai ad-darurat tubihul mahzurat sai dai wannan kuma baya bude kofar yalwata abin tunda ad-darura ni bi kadariha kuma to wajibi ne kula da wannan da haka yawan yin hoto da ake kaga mutum ya sa hotonsa a whatsapp dinsa kaga mutum ya sa hotonsa a facebook kaga mutum ya sa hotonsa a kaza wani ma hadda hoton matarsa wani yana cin abinci da iyalinsa eh, wani kaga ya abin nan an je wani hoton ne a ɗauki hoto dukkan wannan ba tarbiyya ba ce mai kuma ba ta dai ba ne eh, amma in na bukata ne wani yanayi ya bayu a yi saboda soyayya ko kauna an haɗu da wannan akwai malaman da suke ganin za a iya yi Eh, amma duk da haka barinsa to shi yafi eh, shi yafi kwarai da gaske wallahu alam wakati wa alaikum assalam wa rahmatullah alhaja za mu da na'am eh. to mas'ala ta hoto mas'ala ce ijtihadiyya kamar yadda na yi bayani an gani? wato yadda kuka ji akaramakallahu mala alkasim ya yi bayani to wannan magana ita ce ta karatu wannan magana ita ce ta karatu kuma duk ɗalibin ilimi zai fahimce ta duk ɗalibin ilimi zai fahimce ta maganarsa ta farko da ya ce mas'ala ta hoto mas'ala ce ijtihadiyya mas'ala ce ijtihadiyya faɗinsa haka hali ya yi takhasisin wani irin hoto yake nufi shine irin wannan wanda ake ɗauka a yi a cikin kyamara saboda shi ake yi lokacin da yake wannan maganar kuma in ka bibiya cikin sharhin da ya yi a kai game da maliman da suke ganin cewa shi wannan bai shiga cikin wancan umumin ba suna ganin cewa yi bai shiga cikin allah ya tsine wa masu hoto ba bai shiga cikin wancan hadisi da za a yi ta tsaye gobe alkiyama ba a fahimtar su daidai wannan gabar na ji in su jahilai idan suka zo abin da suke cewa shine wai hadisin ma bai inganta ba ne ko ya inganta shi yasa ina maimaitawa ina faɗi shigo da jahilai harkar ilimi cutarwa ne wa tafiyar sunna shigo da jahilai cikin harkar sunna da tafiyar sunna cutarwa ne wa tafiyar sunnar ina ji wani jahili abin da yake cewa ai hadisin bai inganta ba ne kaga ba magana ake akan ingancin hadisi ba an gane ba wai magana ake yi akan ingancin hadisi ba ba a nan ake magana ba inda saɓanin yake shine shin wannan da ake yi ya shiga ƙarƙashin hadisin ko bai shiga ba shigar da shi kuma ijtihadi ne haka fitar da shi shi ma ijtihadi ne saboda nassun ba a kansa yake yin magana ba nassin hadisin ba a kansa yake yin magana ba don a lokacin ma da manzan Allah ya faɗi wannan hadisin babu wannan wanda ake a yanzu kaga nassun ba a kansa yake ba to da haka ya shiga ko bai shiga ba fahimtar malami shi za ta kai su shi zuwa ga ya shiga fahimtarsa shi za ta kai shi zuwa ga bai shiga ba kaga totali ba akan hadisin ma ake tattaunawa ba amma sai ka ji wani jahili in ya tashi to shi kenan an ce an yi saɓani to hadisin shi bai inganta ba kaga kwata-kwata ba nan ne mahallin niza ba kamar dai inda 'yan ɗariƙa suke yi idan suka janyo hadisin marra ani fil manami fasirani fil yaqazati a maimakon su tattaro 'yan uwan wannan hadisi su faɗi fahimta kawai sai su tsaya a daidai gaban marra anin fil manami fasira rani fil yaqazati sai ta tuhumarka hadisin ya inganta ko bai inganta ba to in ya inganta sai ya zama hujjarka ko in ya inganta sai ya shiga cikin abin da kake faɗi to kaga wannan shine bayani na adalci na karatu da mala alƙasim ya yi mas'ala ta shigar da wannan hoto da ake cikin wancan nassin na wancan hadisin ijtihadi ne saboda ba a kan irin wannan manzan Allah ya yi magana ba saboda a lokacinsa ma babu irin wannan don haka ya shiga ko bai shiga ba ijtihadin malami ne zai kai shi zuwa ga haka fahimtar malami ne za ta kai shi zuwa ga haka to gaba ɗaya in ka haɗa sai ka ga ashe matsala ce ijtihadiyya mas'ala ce ijtihadiyya wanda a irin wannan mas'ala ta ijtihadiyya in ka game shi ya mata mu'amala ta mas'ala ta aƙida to imma ɗan son zuciya imma jahili imma ɗan son zuciya imma jahili amma malami yana mu'amalanta ta ne irin masail na ijtihadiyya da malama 'yan uwansa suke mu'amalanta wanda akwai zantuka da yawa ko akwai ƙa'idodi da yawa dangane da tattaunawa tsakanin malama malama cikin masail ijtihadiyya sukan ce la kara fi masail ijtihad ba a inkari ba ana nufin ba a faɗin dalilai na fahimta ba ba haka ba a'a ka tada jijiyoyin wuya ko kana ƙoƙarin badda a mutum ko kana ƙoƙarin fassaƙa shi ko kana ƙoƙarin cire shi cikin sunna ko kana taglizin abin cikin masail ijtihadiyya ba a haka la kara fi masail ijtihad ko kuma la'in kara fi masail khilaf idan wancan malami ya fahimto cewa yin wannan ya shiga ƙarƙashin wancan hadisi ijtihadinsa ne ya kai shi zuwa ga haka in wancan malami ya fahimto cewa irin wannan baya shiga cikin wancan nassin na wancan hadisin fahimtarsa ce ta kai shi zuwa ga haka ijtihadinsa ne tunda dai ittifakan ba a kan irin wannan manzon Allah ya yi magana ba to kaga abin sai ka ga babu abu na tayar da jijiyoyin wuya a bar yaƙar bid'a a zo ana ta cin dunduniyar juna ana ta cin mutuncin juna ana ta ƙoƙarin badda a juna ashe kaga in aka yi haka to ba a ɗauki mas'alar ta inda ya kamata a ɗauke ta ba ba a dubi mas'alar ta inda ya kamata a dube ta ba ƙila an sa son zuciya a ciki ko ƙila an sa jahilci a ciki amma wannan bayanin da mala alkasim ya yi shi ne raba gaddama abin da ya fara da shi shi ne ya ce matsala ce ijtihadiyya shi kenan daga kuma ƙarshe ya kawo zantuka sa'annan ya faɗi yanayin yanda ake yi a zamanance da babu buƙatuwar yin haka da kaza da kaza ya ce a bashi shi yafi wannan shine maganar ilimi amma wa'insu ƙoƙari suke yi sai sun mayar da mas'alar mas'ala a kadiyya saboda su ji daɗin zagin wa'insu saboda su ji daɗin cin mutuncin wa'insu wanda kwata-kwata ba a kan nassin hadisin ake yin jayayya ba ba kwata-kwata ba nan ne mahallin nizaɗin ba ba wanda yake inkari gurin tabbatuwar wannan hadisin ko gurin ingancin wannan hadisin gurin da ake da niza shine shin irin wannan ya shiga ƙarƙashi ko bai shiga ba wannan abu ne na fahimta abu ne na ijtihadi ya shiga ko bai shiga ba amma ka ji jahili yana wai hadisin wai bai inganta ba to ka wannan bai ma san inda aka dosa ba bai ma san inda aka dosa ba akwai kuma wani shi ma jahili da na ji shi yana cewa wai da mai ɗaukar hoto gwara ma muzinaci duk da da yake na ji wa'insu suna ƙoƙarin kare shi wanda su suka buɗe wa wannan jahilin wannan ƙofar yadda suka mayar da mas'alar mas'ala a ƙadiyya mas'ala ce ta aƙida bainal bid'ati was sunna to wannan jahilin ta nan ya samu ƙofar faɗau wannan maganar amma na ji daga baya suna cewa wai ijtihadi yayi wai ijtihadi yayi wannan jahilin ne har yake da malaka ta ijtihadi kai inna lillahi wa inna wannan jahilin har yana da malaka ta yi ijtihadi wannan jahilin na hamadahu innal hamdalillahi na hamadahu har yana da malaka yakan iya ijtihadi ma to ina ala ijtihadin jahili kinni ta yaya zai ijtihadi in dai ba son zuciya ba dan Allah ina jahili kinni har yake da malaka ta ijtihadi dan Allah har ya ce ƙoshi ya faɗi wani abu kuma cikin addini shi sa gaskiya sai mun ji tsoron Allah sai mun ji tsoron Allah ba a yau aka fara tattauna wannan mas'alar ba kuma malaman baya sun tattauna wannan mas'alar kowa ya faɗi fahimtarsa tare da haka ba su mu'amalanci juna kamar yadda ake ma'amalanta juna ba a yanzu ya kamata in mutum yana da hankali kaiwa kanka tambaya ai saɓanin ai akwai shi kafin yanzu kuma wancan malami ya san wancan malami ya ya faɗi fahimtarsa shi ma wancan malami ya san wancan malami ya faɗi fahimtarsa amma kai wa kanka tambaya me yasa ba su ma'amalanci junansu kamar yanda waɗanda suke yin saɓanin a yanzu suke ma'amalanta junansu ya kamata in kana da hankali kai wa kanka tambaya wanda tambayar da za ka yi amsar ta ne, wa'ancan malama na baya sun mu'amalanci matsalar ne mu'amala ta ilimi ba hauragiya ba sun mu'amalanci matsalar ne mu'amala ta ijtihadi sun mu'amalanci mas'alan ne ta hanyar da ta dace shi yasa za ka ji ba a rawaito mana wancan yana ƙoƙarin zagin wancan ko badda a wancan ko ƙoƙarin fitar da shi ko cin mutuncinsa ko shi yasa ba a rawaito mana wannan ba kuma duk yanda mutum ka kai dole dai ka batta a mas'ala ta ijtihadiyya ce dole duk inda ka kai duk wani bayani za ka yi musamman yanzu waɗanda suke da cewa ai da bidiyo da kaza ai duk ɗaya ne kaga ijtihadin su ne ya kai su zuwa ga cewa to da bidiyo da wancan ai duk ɗaya ne ijtihadin su ne haka waɗanda suke cewa a'a bidiyo daban shi ma wannan daban ijtihadin su ne mas'alar fa duk yanda ka kai fa sai ta zama ijtihadiyya sai da in son zuciya za a sa a ciki ko jahilci da wawanci za a sa a ciki duk inda aka kai haka na baya suka tattauna ta haka kuma masu ilimi ko da suna da wata fahimta cikin ɗayan biyu haka za su ma'amalance ta mas'ala ce hadiya amma mahallin nizaɗin ba mai iya tantance shi sai ɗalibin ilimi shi yasa ka ji jahilai suna to wancan hadisin bai inganta ba ai ba magana hadisi wai ya inganta ai ake ba shin wannan da ake a wannan ya shiga ciki ko bai shiga ba shi ne fa mahallin nizaɗin ba waɗanda suka yi ijtihadi sai su ce ya shiga ciki waɗanda su a fahimtar su ijtihadin su ya kai su bai shiga ciki ba tun da dai ba shi ne aka nassantawa ba to bai shiga ciki ba duk yanda ka kai haka za ka ji kuma waɗanda suke ƙoƙarin fitar da bidiyon za ka ji suna cewa a yi shi bidiyo kaza ai in ka so ka yi za ka danna ai shi bidiyo abu bi ma ya haɗa akwai hoto akwai kuma wani daɗin abu ma hoto ne wa ziyada sura ne wa ziyada shi sura ne wa ziyada shi yasa za ka ga hatta maliman da suka yi zantuka na cewa baya halatta suka zafafa za ka ga ba a hasko su a bidiyo yawanci yawanci za ka ga ba a hasko su a bidiyo saboda yadda suka yi wa matsalar kallo haka su da gaske suke abin kamar yanzu in ka ɗau Nasiru nasiruddin albani da za a baka kuɗi a ce ka nemo bidiyonsa sai dai ka ji sautinsa sai dai ka ji sautinsa amma a ce ka nemo bidiyonsa yana magana gashi yana motsi an baka abu mai wahala amma aka ce ka nemo sautinsa yana karantarwa yanzu kana yin gogulin za ka gani kaga shi ma saboda abin da ya ɗauka kenan da wancan da wancan kawai shi kawai a haɗa su a waje ɗaya ne shi ya sa baya yi shi ya sa baya yi sai dai ka ji sautinsa yana magana yasa sai mun ji tsoron Allah kuma sai mun tsaya mun tattauna mas'ala cikin ilimi yanda malama suka bi sai mun bi yanzu a wannan lokacin za ka ga kan masail ijtihadiyya hannun sunna suke yaƙar junansu wallahi kuma wa'insu ne suke sa son zuciya cikin masail ɗin wallahi a kan masail ijtihadiyya ne suka yaƙa shirka a kan masail ijtihadiyya ne suka yaƙa kafirci kan masail ijtihadiyya ne suke zage-zage a junansu sun bari ana yaɗa bid'a sun bari ana yaɗa kafirci sun bari ana yaɗa shirka akan abin da ijtihadi ne sun koro jahilai wancan ya zagi wancan ya cin mutunci wani tun da yake bai taɓa karanta matsalar cikin littafi ba kawai ya ga wane ya faɗi ne to duk abin da wane ya faɗi shine daidai wallahi wani bai taɓa karanta ta ba cikin littafi bai taɓa ba wani kawai wane ya ji ya faɗi kawai shi kenan yu taron yuyuyu kaga yi wa ilimi adalci ba yi wa ilimi adalci ba sannan wancan jahilin da ya fito ya ce gwara mazinaci ai ba zancen wani ijtihadi maliman da suka mu'amalanci wannan mas'alar suka mai da ita mas'ala ta aƙida su suka buɗe wa wannan jahilin ƙofaye wannan maganar ai inda a ce da gaske ne haka ne matsala ce ta aƙida ai da abin da wancan jahilin a ya faɗi ai da ya yi daidai inda matsala ce ta wane in yayi ya zama ɗan bida'a wallahi da abin da wancan jahilin ya faɗi daidai yayi to amma ya kalli waɗanda suka juya mas'alan ne suka rikita ta suka juya ta saboda suna da wata bukata cikin zukatansu su samu damar zagin wanda za su zaga to tunda sun bude masa wannan kofa to tsaya jahilin ya fito ya ce gwara ma mazinaci akan mai hoton saboda yanda ya ga wa'insu suna mu'amalantar mas'alar shine kofa kawai babu wata kofa in ba wannan ba kuma duk yanda za ka ga mutum ya kai ko ya bambance bidiyo da hoto hadi da har yanzu yake yi har yanzu hadi yake yi har yanzu ya ce hoto daban video daban har yanzu hadi yake kuma cikin matsala har yanzu nonono yake har yanzu cikin ta yake to kaga kenan ashe tun farko ba a shiga ta kofar da ta dace ba shi yasa ake samun natija mara kyau Ya samu mu ji tsoron Allah ilimi ba ƙarya bane in dai akwai shi wani abin da kuke ji muna cewa ko kaza kada a kawo kaza a lokaci kaza ta babu maslaha ne ta babu maslaha ne ko mu ce a wannan yanayin a yi tafsili kada a wannan ta babu maslaha ne amma ilimin nan dai akwai shi kuma ba mu isa mu canja shi ba kuma kowa yana da right addini ya bashi wannan dama yana da right in waɗansu malama sun yi saɓani ya ɗau ɗaya daga ciki ba zai zama ɗan bida'a ba ta wannan saboda ai su ba su badda a junansu ba ballantana ka zo ka samu damar badda a wani su ba su ci mutuncin junansu ba a baya ballantana ka samu damar cin mutuncin wani sa wannan bayani na shek da ya yi wala shi ne bayanin ilimi wanda ba shi ba hauragiya ne wannan shi ne bayani wannan mas'alar mas'ala ce ijtihadiyya kawai shi kenan in kana da wani fahimta zo ka faɗi fahimtar ka ba wanda ya hana ka kana da right ka ce raji a wajen shi ne kaza shi ne kaza saboda dalili kaza kaza kaza kuma kankace sai ka toshe bakin kowa kawai kai wanda ya saba za ka ci mutuncinsa za ka yi ƙoƙarin badda'a shi kawai kai haka in kai haka ka kauce wa doron ilimi a'a bashi shi ma ya zo ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi fahimtarsa kuma kafin ya fahimto aka fahimto a baya amma ba a badda a juna ba ba a ci mutuncin juna ba ba a zagi juna ba to kaga mutukar zagi ya biyo baya an kauce hanya kenan matukar ƙoƙarin badda'awa ya biyo baya an kauce wa hanya kenan ba a biyo ta hanyar da na baya suka biyo ba kuma wallahi galiban na saɓanin ahli sunna a junansu irin wannan ne wallahi in ma jahilai su kutso ciki in ma a sa son zuciya a ciki a mu'amalanci matsalar bayan da ya kamata a mu'amalance ta ba duk matsalar da ake janyowa cikin ahli sunna wannan ne a yi mata mu'amalar da ba haka ya cancanta a mu'amalance ta ba da haka ta wannan ne su kuma jahilai suna gefe tunda an canja wa mas'alar wajayin da take an biyo wani wajahi daban to jahili sai ya samu damar yin magana shi kuma kuma zai yi magana ne ta hanyar abin da ya ji waɗanda suka canja wa mas'alar hanyarta sun faɗi a shi ne zai gina hatta wannan jahilin da ya ce gwara mazinaci ai ta nan ya gina ai ta abin da waɗanda suka karkatar da matsalar suke faɗi ne ta nan istin istinbati shi ma a jahilcinsa har ya fitar da wannan shi yasa mu ji tsoron Allah mu dole mu ringa tayar da jijiyoyin wuya nan yanzu in aka zo aka ɓata harkar ilimi mu aka cutar wallahi mu aka cutar mu masu tasowa a baya mu aka cutar ba a yi mana adalci ba saboda ko da ba mu da ilimi muna da abin da za mu faɗi muna da abin da za mu buɗe mu karanta to in aka canja hanyar ilimin ta koma zage-zage da cin mutunci kowane jahili ya sa baki mu aka cutar ai saboda wannan hauragiya da zage-zage kowa ya iya in na ga dama yau in na sa kyamara wala ko tare kai sai na yi ishara na ce kaza kake nufi tarin nan naka kaza ya nuna ta haka kuma zan bayyaka ka shirka mushirkai su ta yada mummunar aƙida cikin al'umma ta haka zan bai yaƙar kafirci in zo kawai kan wani abu saboda son zuciya da na sa a ciki kawai a zo a tafi kan wani abu daban a bar abin da ya fi illa cikin al'umma ana yaɗa shi ba a yi maganinsa ba Allah ya sa mu dace shi yasa zan ɗan sa wannan ɗin waya shi yasa irin wannan abubuwan da suke faruwa kenan Eh, ana sa masail din ne ba inda ya kamata a sa su ba eh, shi yasa dukkanin wanda ka ji haka ko wani jahili ya zo ya faɗi wani abu eh, irin abubuwan nan ne da ake faɗi da waɗansu suke faɗi ko suke canja wa mas'alar wajahinta ko hanyarta shine waɗannan jahilan suke sa baki assalamu alaikum wa na ga wani yayi kira afwan assalamu alaikum aika da wannan lokaci ya <coughs> alhamdulillah ah, karatu wallahi alhamdulillah ka yi kira da dazu matsalan da ka sa na foto wanda shekun malami alkasim hotoro hmm. ya yi bayani gamsassu a ciki wanda sai na ganin kamar babu bambanci da fahimtar su malam idris a ƙarshen maganansa ina jin saboda yarin jayar da cewa barin shin shi ya fi Na'am ka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ina jin kawai na fi so sai ka kammala. Yawwa to dama ni wani bayani ne da nake da shi guda ɗaya zuwa biyu. To kafin ka ɗan yi bayanin dan tsaya sai mu dan yi sharhin abin da ka faɗi wato duk da yake kai ka ka zo da batun Dr. Idris eh. wanda kai ne ai ka zo da shi amma zan baka amsa a game da shi shi ma da Allah ka yarda da abin da Malam Alkasim ya faɗi da aka danna cewa matsala ce iji ce hadiya shine da na so da ah, ka yadda ga ai zami ne dan na fahimta ka yadda da abin da ya shi masala ce istihadi ka yadda masala ce ijtihadiyya na yadda yadda to amma da Allah da ka sawo Dr. Idris eh ka taba jin Dr. Idris ya ce masala ce hadiya shi ya taba faɗa ko da ishara bai taba yi ba bai taba faɗa ba dai ni a kunne na a'a wai ko da ishara ai ka san za ta iya yiwa mutum ko yayi ishara abu ko kuma ya taba faɗa bai taba faɗa ba kuma bai taba ishara ba a dai sani na da nayi to da Allah yanzu da wanda ya ce mas'ala iji hadiya ce da wanda kuma bai faɗi ba da Allah ɗaya suke akwai bambanci to amma kai ka zo fa ka haɗa su yanzu yanzu kowa ya ji ka ba ai ne da dama wani bayani ne guda ah. ɗaya ne na ce ok to yanzu ka tabbata akwai bambanci a'a ba matsala ka wai tabbata yanzu akwai bambanci a kaga na farko shine a'a kai ka dai tabbatar akwai bambanci ko baka tabbatar ba ka san duk mm-hmm. abin da da ka yi aka ce maka manzon Allah ai an gama komai ko ba haka ba alkanawi yanzu dai kare tabbatar akwai bambanci ko baka tabbatar ba alkanawi da ni da magana na da magana ba matsala kana ji na baka i bayaninka eh i bayaninka i bayaninka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa kullu bid'atin dalala a iya malamanmu na sunna babu wani wanda zai ce maka akwai bid'a hasana akwai bid'a kaza babu saboda bamu asalin abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake kullu kaga duk wata abu na bid'a in dai addini ne wannan abin to bid'a to sunansa kawai bid'a ne kuma bata ne yana kai mutum zuwa wutan jahannama to hadisi da ya zo na magana hoto da ya ce kullum musawwiru nari assalamu alaikum na ne ina jinka eh hadisin ma duk da yake amma ba matsala je kai ina jin ka to kaga ba su da bambanci da kullum cikin wannan hadisin da kuma kullum cikin wancan hadisin hmm. to tun da ba a samu rarrabewa na cewa manzon Allah bai ce to banda hoton kyamara banda kaza ba banda kaza ba ka fahimta hmm. to sai mu ɗauki abin kawai a gaba ɗaya sa'annan abin zai iya ɗaukan mu ma kamar na shubu hadi shigo ciki tunda wasu malamai ai sun halatta shi wasu malamai kuma sun haramta shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawari dangane da shubha har yake faɗa cewa wani shubu hata faqadista bara'a dinihi wa irtihi haka makala alaihi salatu wasalam to musulmi na gari abin da ya kamace shi shine sai ɗauki shawarin da mai gidanmu masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan shubuha sai ka haƙura da abin gaba ɗaya kaga shi kenan an wuce duk wannan komai menene a kansa ka kammala na kammala wato dan uwa da ka fara kuma akwai alamar da kamar za ka karɓi gaskiya yadda ka fara yin maganarka da ka hau ka yi ƙoƙarin ka haɗe da wancan magana da wancan magana amma nema tambaya guda ɗaya sai kuma gashi ka ce akwai bambanci to wannan na cewa ka ce akwai bambanci sai ya komar da kai baya ka komar da mu baya cewa ga wancan hadisin ai manzan Allah ya ce kaza amma abin da zan ce ma na game da wancan hadisin shin maliman da suke ganin cewa ko kaza bai shiga ciki ba irin wanda ake bai shiga ciki ba da Allah suna inkarin wancan hadisin ne ko ba sa inkarinsa ɗan ba na amsa sai mu je gaba. Ashe malaman eh, da suke ganin cewa cewa eh, ne malaman da suke ganin cewa e na kyamara kaza ko kaza suke da batu a kai da Allah inkarin wancan hadisin da ka kawo suke ko ba inkarinsa suke ba a ba su yi inkari ba ni ne na haɗa maka magana saboda ka fahimta a ah, kai yanzu za ka fahimtar da ni ka haɗa min don na fahimta to ai ni maganan ba ni na gaya maka ba magana na gaya maka daga mai gidanmu kana ji daga mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ai ba magana na a ciki kaji illar ku ai kaji illar wato idan na fahimce ka su malaman ba su yarda da hadisin da ka janyo ba kenan alhamdulillah malamai na fa na ma bayani ne ai ya kamata ai mu ji wannan din su kaga ai bai kamata da ka janyo hadisin ba tunda ai already ka san ni na yadda da hadisin kuma ka san wa'ancan malama ah, sosai ma ai sun yadda da sosai ma sosai amma da Allah kana ji dan mu fahimci muna fahimtar juna ah. menene su wa'ancan malama ba su yadda ba a cikin hadisin dan ga yawa kowa ya ji ka a'a kana ji da ka ina so ne mu ah, fahimci to ai ka ji illa kuma ga na baka ka yawa inda ka yi magana e menene wa'ancan malumin da suka faɗi waccan magana ta biyu me ba su yarda da shi ba a cikin hadisin kaga yana da kyau ai jama'a su ji tunda ai hadisin ka janyo ai maluma muka ce kaga jam'i kenan ba wai malami guda ɗaya ba ko ko ma wani ma malami ne tunda dai akwai zancen kawai dai ka faɗi me ba su yarda da shi a cikin hadisin ba da Allah kai sauri saboda kaga akwai layi wasu sun ce babu laifi za ka iya yi wasu sun ce haramun ne ga kada ne gaba ɗaya ba amma da Allah kana ji to kaga na ce ma shubha ta zo ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara kaga ni yanzu kana ji a magana ta ɗaya ka nake ban ne je ta bi ba kana ji to ai ka ji illa kuma ya rai an hukunci juna ai da kai kuma ka wannan ka yi bayani kuma ni na zo yin bayani kuma ka ai hana ni yin bayani yaya za ni ai mu fahimci juna da kai ai magana ta cewa a guji kaza ai kaza dan shi ba ai magana ce ta biyu ko ni ina kan magana nan ɗaya ne shi da shi wannan hadisin fa da ka kawo ni ban je magana ta bi ba akan ta ɗaya nake aka yawa sai na gama da ita eh. sai in je ta biyu kai yanzu ka tsallake ni zan ƙara maimaita ma tambayar menene abin da wa'ancan malamin ba su yarda da shi ba a cikin hadisin ɗan gaya wa al'umma su ji ina ai maganan da muka yi shine maganan na farko akan masala ce yadda da shi ba kawai shikenan fa ka gama masala ce istihadiyan ni da kai muka tsaya a farkon maganan mu to shikenan tsaya tsaya ba matsala shikenan ka gama kana ji to ai ka ji illar kuma ka ji illar yaya za mu fahimci juna da kai abu ne fa simple fa wallahi daga sanda ma kace ko matsala ce ijtihadiyya ka yadda ko to mun gama ni tattaunawa ma da kai tun daga lokacin da ka yadda mas'ala ce ijtihadiyya duk wani abu da zaka faɗi tsaya ka ji tsaya ka ji duk wani abu da zaka faɗi kana ji na fahimtar ka tsaya da Allah oke kamar wa'ancan malaman kai a fahimtar ka kai wa'ancan malaman kuskure suka to ina ganin shikenan zan yi soke ka da Allah in ya ɗau wani Allah ya kyauta wato abin da Eh, har yanzu nake ƙara faɗi kenan inda a cewa to da ka zo ma fahimtar ka faɗi cewa a yi kaza a yi kaza wannan daban amma yadda ma da matsala hadiya ce kama kammala mana topic da abin da zai biyo baya da Allah yanda ahli sunna suke mu'amalantar junansu da Allah ya kamata su mu'amalanci juna cikin masail ijtihadiyya ni fa duk zamana ma kenan duka abin da na zauna kenan har kuma ana buɗe wa jahilai ƙofa har wani jahilin ya zo ma ya faɗi shi ma tasa ai maganar kuma duk yanda ka kai sai ka ɗauki matsalar ijtihadiyya dan me mai tantance bidiyo da hoto shi ma ijtihadi yake yi a wajen dole dai Allah ya kyauta gaskiya fa akwai gyara fa eh wallahi akwai gyara assalamu alaikum na'am sheki ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah karbakallahu na ce ya karbakallahu ni shawara ɗaya zan bayar na'am kamar yadda wani kasim ya ɗauko maganar hmm. ita ce maganar da ya kamata a tsaya a kalla hmm. saboda magana ce da gina ta kan ilimi hmm. kuma na fi gamsuwa da inda ya ɗauko ta san eh, magana ta farko kenan salamu alaikum na'am Ah, yawwa eh dan wawa na jin ka yawwa sannan sannan magana ta biyu hmm. a tun da ni na ba wai su abubuwa zan ta kawo ba amma dai shi yau ta farko kenan sannan zan ce ta biyu zai zama kamar shawara idan ka duba a yanzu tunda kaga mun amma fannin ta shawara eh bar ta shawarar eh faɗi fahimtar ka sai ka sauka bar ta shawarar to shikenan gaskiya a iya abin da na fahimta a matsina na na almajirin kimiyya da fasaha hmm. da hoto da da bidiyo abu ɗaya ne abu ɗaya ne yakwa gidansu ɗaya amma kaga akwai waɗanda kuma suke fahimtar cewa ba abu ɗaya ba ne kaga cewa kai abu ɗaya ne bayani za ka yi ijtihadinka shi zai kai ka haka ce abu ɗaya ne ka gane haka in wani yake ba eh ba wai abu ɗaya bane ijtihadin sa ne zai kai shi wato kana ji tun farko ne mas'alar an saukar da ita daga inda take fa na yadda eh, an saukar da ita daga inda yake kuma shi ya ba wa wancan jahili ya ce gwara ma mazinaci shi ya ba shi damar faɗa to kaga wannan inda inda wannan bala'in yake duk da yake misali kana kaddara abin da malamanka na addini suka faɗa sama da abin da ka sani a ilimin zamani saboda wayannan suna su riko da kai ka samu Allah lafiya kalau haka ne ko ba ka bane ba gaskiya ne amma akwai abin da su ma malaman addinin sai sun da sun tambaye ka in yana da alaka da abin da kai ka fi su sani anan kaga fasalu ahlal zikiri tana nan yawa to kawai yanzu abin ka fahimce ni abin da nake son in bujiro da shi shine uh, abin da na sani a karatu a aji da aka yi min darasi a kai uh, ba ɗaya ba ba biyu ba kawai shi nake son na yi amma ka san wani abu faɗa abin da ba wato kana ji da a ce ma ina son samu ne eh kada mu baka dama ma ka faɗi abin ko ka nuna cewa bambancin ai da kyamara da bidiyo duk ɗaya ne saboda kaga uwa mu ba akan sama muke tattauna ba kawai mu abin da muke cewa shine a ringa barin mas'ala ta ilimi ta tafi a doron ilimi idan mas'ala hadiya a mu'amalance ta irin mu'amalar da ake wa mas'ala hadiya kawai mu abin da muke cewa kenan wanda abin da ka faɗa haka ne kuma a kansa nake wallahi abin da abin da ka faɗa kawai to wannan shi tafiya a daya ban da wani ra'ayi sabanin abin da ka faɗa ban da wani ra'ayi sabanin abin da malam kasim ya faɗa gaskiya ni na fahimce ka fa na fahimce ka sarai na na fahimce ka kuma na fahimci me isa kake so a tsaya a can din kuma na gane kofar da kake so ka toshe na fahimce ka sarai to abin da yake sarai wannan. Allah ya kyauta na fahimce ka sarai su Allah ya ba mu sa'a amin Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum shi ya sa fa dole sai mun gyara fa wallahi sai mun gyara shi ne magana gaskiya sai mun gyara matuƙar za mu ringa mu'amalan mas'ala ijtihadiyya mu'amala ta sasan zuciya a ciki to dole fa a ringa buɗe wa jahilai ƙofa su ma jahilai in suka zo irin ma'amalar da rasi mata kenan irin ma'amalar da rasi mata kenan ka kamata ya waɗanda suka buɗe wannan ƙofar suka toshe suka nuna ma ba wani saɓani kawai suka nuna ma abu ne na aƙida Ka ga kamata ya da wannan jahilin ya fito ya ce gwara ma mazinaci to da abin da na so waɗannan malama su yi shi ne su ce gaskiya ka faɗi su ce haka yake matuƙar dai ma'amalar aƙida suka yi wa wannan mas'alar matuƙar dai haka suka ɗauke ta su ce to abin da ka faɗi daidai ne kawai wannan shi ne daidai ka faɗi Allah ya kyauta ga wani nan yana wannan ina ganin kai ne na kusan biyun ƙarshe saboda lokaci ya yi zan tashi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala Allah saka da alkhairi mala anwar ne dan wanku anwar salat qasim andani wato abin da yasa na hawo saboda wanda first caller da ya hawo hmm. akwai wata magana da ya faji wanda maganar ba haka bane ah, shakka su mahotor Allah mai albarka ya yi bayani ya kawo fatawan malumma ya yi bayani ya faɗi mawkifin shi to wannan shi irin irin wannan nake son malami hmm. in ka yi bayanin kan abin da malumma so samu sabani sai ka yi bayani sai ka yi bayanin malumar kai samu sabani kan batun hoto hmm. wanda ya ce ya halitta wanda ce bai halitta ba sai ka kai maka faɗi mokifinka hmm. to shek shek kasu hoto ya wula bayanin mun fahimci kai sai kawul ka yi hoto ba wani gaira ba dalili wannan bai halitta ba ba daidai ba ne hmm. to amma wancan kolon da ya zo na farko ya ce wai maganar shek kasim hoto da maganar dr idris abdulaziz dusun ta shida ne ba dai ba ne Dr. Idris Abdulaziz Dusa tashi Allah mai albarka mutlaka ya ce shi haramun ne haramun ne haramun ne haka ya sa kai ba ruwan shi da bayanin malam A ko malam B haka ya fadi haramun ne dokan hoto haramun ne to ni ko abin da ke ban mamaki Sheikh Nasiruddin Albani da ake dokan fatawan shi shi Sheikh Nasiruddin Albani ya tafi har video haramun ne yanzu suna ishtihadi abin da Sheikh Nasiruddin Albani tafi kan video haramun ne suna inkarin wannan bayani ne kawai suka suka sa kan video suka bar hoto ashe kare in za ku tafi ka shiga udkhulu fi silmi kafa in ka shiga shiga gaba in za kun tafi amul fa kun fi hmm. amma ka zo ka yadda da wani abin da su malamin da suka fata sun ce wannan da wannan du haramun. ne ka zo ka samu wanda ka ke so ka ce wannan ne haramu amma wannan ba haramu ko wayannan malo baka musu raddi ba shi wannan da ke cewa gara mazinaciya da shi ma ya kai shi ma yanzu malami ne da yake ya kai matsayin ya yi ishtihari cikin addinin musulunci shi ne kuke tambayin malumma da alatu to a muna bayani shin shi ma ya kai ya zama malami bajirin malami ya zo ya zamna ya karanta hadisi ya yi ishtihadi ya fadi ishtihadin shi kuma a ji mai abi mai to in dai wayan ga su ne malamu da su suna muna ishtihadi malar kanawi wallahi muna da matsala. wallahi muna da matsala sosai eh muna da matsala. batun hoton ga tasowa yake lokaci bayan lokaci yana kyau a ce mun bar wata bigirin mun tafi wata bigirin mun bar wata bigir mun tafi wata bigir amma kullum za ga an kawo batun hoto har yanzu kai ba mutum na kafirta dan wani musulmi saboda hoto wannan bayanin da malumma suka yi wannan sun faɗi kaza wannan suka faɗi dukkan su ishtihadi suka yi kuma ba duk wanda zai fatawa shan kasim hoto fatawan magabata ya kawo ya kare san wani abu malam ke fahimta ka san wani abu wannan shi da baki eh amma wancan kar yayi ba ba gaskiya bane wato kasan wani abu da ke faruwa shi ma kana ji wato abin da ni na ke fahimta dangane da irin wa'annan kolas ɗin ko wannan su wato kamar suna shigowa ne saboda kawai za mu kara kaza da haka tun da za mu kara kaza da komai ma sai mun kara kaza kawai ni abin da na fahimta amma in ba haka ba matuƙar kayan da matsala ce iji ce hariya to ai an gama wani bayani ko da ka yi. Eh, in ma ka wannan in ka faɗi fahimtar ka ai ba zan ce ƙarya ai kake ba ni. Ba zan ce ƙarya ke ba. Ni a yanzu. Ni yanzu. yawa Ba ni ai ba zan zo in ce a'a kai ka ɗauka haramun ne ba kai daidai ba kaza kaza kaza. kaga a wani abun ma zan ma iya cewa ni shigar da shi cikin umumin wancan hadisin ma ni shi ya fi zama daidai a wajena ba tare da ko ina yi ko ba na yi ba ko ba na yi ba amma amma idan wani ya zo ya ce shi bai shiga ba shin zan zarge shi zan tuhumce shi da ƙin bin manzan Allah daman hadisin yake inkari ko fahimtar shi yasa ai ne wa wancan tambaya ayyuki ba da amsa shin maliman da suke ganin na kyamara bai shiga ba shin hadisin suke inkari ko ko ya faɗi abin da suke inkari kaga shigan na kyamara suke inkari ba wai hadisin fa kenan wato duk suna gujewa abin da sannan kuma wai kai Allah kyauta shi yasa wallahi kana ji wallahi akwai gyara sun zuciya eh akwai gyara eh akwai gyara wallahi shi zai ku yankun wala eh sun zuciya shi zamani ya zo kai ah, masu bin maluma ba wasu ba su fahimtar karatun maluma su da fahimtar adin ba san ko ya zaki ko da ya mutane ke fahimtar karatun maluma ba Allahu musta'an ah, wallahi kana ji jahilci ne galiban yanzu waɗanda suke yin nan da a wasu na galiban jahilai aka koro mana ciki eh akwai wa'inda eh akwai wa'inda kawai su in dai jahili zai fito ya ba su kariya to za su ɗauke shi a matsayin malami su koro wa al'umma shi haka suke mala kada bisa da kari ga magana kaga mutanen da ke bi suna cewa foto hara kaga shi kan profile picture shi ba ko hoto kuma fa za a gan shi mai shi kan profile picture to shi ne wannan ma kana ji eh nan wannan ma ba wani abu bane kila in sun yi su ai ba wai ma'asumai bane kuma a haƙƙi ma na karatu ko da kana yi ko da nan kana yi a haƙƙi a na karatu zo ka faɗi ainihin hukunci sai dai yana da kyau in ka faɗi kuma ka ɗabbaƙa a gani a aikace eh, amma dan mutum ya wannan shi ai ba a ce wai baya saɓan Allah ba ko a ce wannan zai iya kuma cewa haramun ne kuma ya yi amma kuma don yana yi kuma ba daidai ba ne yana da fahimta haramun ne kuma ya ki cewa ai haramun ne nan ya yi kuskure Allah ya samu dace ina ganin malam anwar shi kenan eh, shi ya sa dai kamar yadda kuma nake ƙara bayani shi ne don abu na ƙarshe zan tashi wato duk lokacin da aka ma'amalanci matsala bayan da malaman bayan suka mu'amalance ta ba to dole a buɗe wa jahilai irin wannan kofa eh, matukar saboda shi jahili shi ba karanta waye ba yana lura da abin da wa'insu suka ce ni to da haka in ya fahimto cewa sun mayar da matsala ijtihadiyya a ƙadiyya suna ƙoƙarin cin mutuncin wa'insu to dole ya zo ya ba ta ƙarfi ya faɗi wani abu ya ce kai gwara ma mazinaci da me yi tunda yanda aka mu'amalanci mas'alar tunda shi jahili ne ba karantawa ya ba an mu'amalance ta ne mu'amala ta mas'ala babba ta aƙida to shi yasa dole abin da zai ce kenan ni kawai laifinsa da na gani kutse cikin abin da ba shi da ilimi amma kofar ba shi ya buɗe ba buɗe masa akai Allah ya kyauta Allah kuma isa masu yi su gane eh, yanzu irin wannan abubuwa da ake ya kamata mu hankalta ana ta rage wa 'yan bida'a aiki an zo cikin misali ijtihadiyya ana ta zagin juna ana ta wancan ya kafe wancan ya kafe wa'ansu kuma kawai a su samu damar cin mutuncin wa'ansu eh, su karkatar da matsalar daga inda take wannan duk ba daidai ba ne an bar shirka an bar kafirci an bar bid'a an zo ana ta zagin juna Allah ya kyauta assalamu alaikum rahmatullah